Bandera, viva Balán, viva We are the native of FCT Abuja. The Nigerian army want to acquire our land without following the due process. Yadda 'yan asalin Abuja daga gundumar Tungan Maje suka gudanar da zanga-zangar lumana inda suka gabatar da korafin cewar rundunar sojan Najeriya na san mame musu filaye. Zanga-zangar da ta kai su ga hedkwatar ma'aikatar shari'a ta Najeriya, Majalisar Dattawan Najeriya da kuma ofishin ministan Abuja. Alhaji Jibrin Mamman. ni eh lida ne wato shugaba na al'umma damuwa mu yanzu sojojin Najeriya sun ce wai mu iliga tenants ne da occupants a cikin wai kasansu muna kasan nan tun ma baye Najeriya lulluga ya yi Najeriya 1914 IFCT 1976 to mu muna na wurin na fiye da shekaru 200 lan na mu. ma wai ran daya ga wata sha biyu na dubu biyu da sha shida. Wai in ba mu riga mu fita wurin nan ba, wai za su kira nan. Kasar soja yin. zai baka mene duka da kuma kashewa. To ko me rundunar sojan Najeriya za ta ce akan haka? Tambayar kenan da na yi wa shugaban sashen kula da kaddarorin hedikwatar sojan Najeriya, Manjo General Pat Ikem. The Nigerian Army is not in the habit of going around grabbing land. We use lands allocated to us. Rundunar sojan Najeriya ba ta mamaye filayen al'ummu. Muna amfani ne da filayen da hukuma ta bamu a hukumance. Kuma gwamnati na bamu fili ko a jaji, Zaria, Kano, Akwa Ibom ko Lagos don mu asasa cibiyoyinmu na soja. In har mutanen Zaria ko jaji za su sadaukar da filayensu don kishin ƙasa wata rana a waye gari su ce su ma ba su filayensu kaga kenan wata rana za a waye gari ba masu sojojin da za su kare muradin ƙasa mu ba ma mamaye filaye duk filin da muka ce namu ne to gwamnati ce ta ba mu we don't take communities land every land we have we have the pass. given to us duba da yadda ma'aikatar raya birnin tarayya Abuja ke da alhakin raba filaye a nan Abujan ji ta bakin kakakin ministan birnin malam Abubakar Sani duk lokacin da ya zama na an samu irin wannan rashin fahimta tsakanin jama'a ba ma sojoji kaɗai ba ko ma wane ne to abin da ya kyautu shine a rubuto a rubuce zuwa ga shi mai girma minista na Abuja to insha Allah ta'ala za a ɗauki mataki a kai. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda za a warware wannan takaddama tsakanin 'yan asalin Abuja da kuma rundunar sojojin Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.